Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com Welcome. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Juma'a 22 ga watan Fabrairu. Ibrahim almasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Siriya wani da daɗaɗɗen mai bawa shugaba donald trump shawara roger stone ya baiwa wata alkaliyar kotun tarayya haƙuri a jiya alhamis wani alkalin kotun tarayya a jihar maryland ya ki ba da belin wani dogarin gabar ruwa mai suna christopher paul a jiya alhamis Tokarin labaran kenan yayin da rundunar 'yan sandan Najeriya ke shirin tunkarar abin da ka taso a gabani da kuma bayan zaben Najeriya ta shawarci duk wanda ya mallaki bindiga da ya kawo da kansa kafin a durumar. Muna da jami'ai wanda suke sa mana bayanai na sirri wanda tuni dama an tura su suna ƙasa suna nan suna wannan binciken. Za kuma a ji an yi kira ga sojojin Najeriya da su bi a hankali wajen tunkarar masu laifukan zaɓe. To amma shi kuma sirka ya ce da amin mutu gwada wani ya mutu. Domin in ka kwace eh, ƙura'a garin kwacewa aka yi fada aka rigima aka harbi mutane 20-30 gara kai kaɗai ka mutu. A can jihar Taraba kuma haɗakar ƙungiyoyin sa kai ne yake cewa ba su fa gane ba sun ga sojoji birjik. ko sojojin kurai ko kwa ba sojojin kurai ba shi ya sa muka kira wannan press conference mu gaya muku ku yan jaridu ku ma ku shiga cikin anguwa ku shiga cikin gari ku je ku bincika mana idan mun kada kasar ghana kuma za a ji kashedin shugaba na akufu ado kan mokoko munanan tashe-tashen hankula na siyasa da suka wanzu a kasar za kuma mu dawo najeriya a ji tabbacin da hukumar zaɓe ke sake bayarwa to sai dai muna neman ahuwa saboda ba za mu iya gabatar muku shirin lafiya uwar jiki wannan karan ma ba to amma za a sha labarai da rahotanni iri-iri masu alaƙa da zaben najeriya to kafin nan sai fa a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a syria bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. Mai magana da yawun fadar White House, Sarah Sanders, ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa kaɗan daga cikin sojojin kwantar da tarzoma za su tsaya a Siriya zuwa wani ɗan lokaci, amma bata ba da cikakkun bayanai ba. a lokacin da aka tuntuɓi aka tuntuɓe ta domin ƙarin bayani a jiya alhamis da yamma ma'aikatar tsaro ta pentagon ta ce a tuntuɓi fadar white house yanzu haka akwai sojojin amurka kimanin dubu biyu a siriya waɗanda suke taimakawa sojoji mayakan kurdawa a yakin da ake yi na ƙarshe da ƙungiyar isis wani da daɗɗan mai bawa shugaba donald trump shawara roger stone ya baiwa wata alkaliyar kotun tarayya haƙuri a jiya alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta nuna fuskar mai shari'ar a cewarsa babu wani abin da zan ce ko uzuri da zaki gaskata wannan wani abu ne na rashin tunani mai kyau stone wanda ya ayyana kansa mai dabaru a siyasa ya faɗa wa alkaliyar kotun gunduma da ke washington amy berman jackson ya yi nadamar abin da ya aikata san sau biyu yana tura hotunan jackson tun da farkon satin nan a instagram inda ta tura masa da san maci don ya bayyana a gabanta domin yin bayani bayan an gama sauraron karar stone ya ba da haƙuri Jackson ta tsaurara da iyakance yadda zai yi magana a bainar jama'a da ta saka wa Stone yayin da yake jiran shari'a na laifukan da ake zarginsa na haɗin kai tare da kwamitin yakin neman zaben Trump a shekarar 2016 wanda ya nemi imel da aka sato daga gurin ƙungiyar nan da take kwarmata bayanan gwamnati wikileaks da da ake ganin za su yi illa ga abokiyar adawa Trump, 'yar Democrat Hillary Clinton, da kuma umarce shi da ya daina yin magana a bainar jama'a a kan shari'ar. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Maryland ya ki ba da belin wani dogarin gabar ruwa mai suna Christopher Paul Hanson a jiya Alhamis. wanda ake zargi ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da kuma kashe mutane da yawa a cikin amurka alkali charles day ya ba da umarni ya ci gaba da zama a gidan yari zuwa nan da sati biyu yayin da masu gabatar da ƙara suke duba yuwar ƙara wasu cajin a kansa 'yan sanda sun kama hanson a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun ƙwayoyi da makamai sannan sun gano shirinsa na kashe fararen hula waɗanda ba su ji ba su gani ba da yawa a ƙasar a cewar wasu takaddun ƙarar da gwamnati ta shigar jami'an sun gano bindigogi goma sha biyar da kuma dubban harsasai a cikin gidansa da ke wajen a rukunin gidajen washington gwamnati bata bayyana hakikanin abin da ya sa take binciken hanson tun da farko ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba ta da nufin sassauta takunkumin karya tattalin arziki a kan Koriya ta Arewa har sai bayan ta samu tabbacin cewa gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi matukar rage irin barazanar da take a matsayinta na ƙasa mai ƙarfin makamai masu linzami. babban jami'in diflomasiya na amurka ya faɗa wa gidan talabijin na nbc a cikin shirin safe mutanen amurka ya kamata ku sani mun saka wa koriya ta arewa takunkuman kare tattalin arziki masu tsauri da ba a taɓa sawa ba yanzu haka kuma ba za mu taɓa sassauta wannan matsin lambar ba har sai mun samu tabbaci sun rage barazanar da suke sosai Jawabin nasa na zuwa ne sati ɗaya kafin shugaba Donald Trump su yi taro na biyu tare da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Hanoi. Ƙasar Afirka ta Kudu tana shirin mika tsohon ministan kuɗin Mozambique Manuel Sheng da gwamnatin ƙasarsa ba ƙasar Amurka ba, wanda ƙasarsa ta nema da mika mata Chang saboda zargin aikata laifuka akan kuɗi a cewar wani jami'in Afirka ta Kudu. Chan ɗan shekaru 63 da haihuwa an shirya sauraron ƙararsa ta mayar da shi ƙasarsa a ranar Talata a Johannesburg. Yana tsare a gidan yari tun lokacin da aka kama shi a ranar 29 ga watan Disamba bara yayin da yake shirin hawa jirgi zuwa Dubai. Ƙasar Amurka da Mozambique sun nemi a miƙa musu shi a kan zargin ya taka rawa a cin bashin dala Amurka biliyan biyu a asirce. ba da kalar da ta kusa jefa kasar mozambique ta kare da kuma hada baki da akalla mutane goma sha takwas daga bangarorin biyu na kasashen Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a babin rahotanninmu za mu fara da zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a yayin da a fannin tsaro ake kintsawa don tunkarar abin da ka taso a gabani da kuma bayan zaɓukan Najeriya. Sufeto janar ɗin 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya yi kira ga duk wani mai bindiga ko bindigogi a ɓoye da ya kai da kansa tun kafin a je a taya shi kwasar su Hassan Maina kaina gare ka. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Adamu Abubakar ya ce ya zama wajibi duk wani wanda ke rike da makami da kuma aka mallaka ta kuma wani irin hanya ne a miƙa wannan makami ga ofishin 'yan sanda. CSP Almustapha Sani na sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar 'yan sandan Najeriya ya mana ƙarin bayani. Idan mutum ya lura tun ballantana a arewacin Najeriya muna da matsaloli da yawa na yadda mutane suke rike makamai. kuma sai ke shiga dajijjika ƙauyuka suna kwacewa mutane shanunsu kudadensu wani lokaci kuma su kama mutane su shigar da su daji har su nemi cewa sai an ba su wani kuɗi na fansa kafin su saki wayannan mutanen saboda haka inspector general na 'yan sanda muhammad abubakar adamu ya ga cewa bai dace a ce an fuskanci mutane an fara kama su saboda a kwato wayannan makaman ba a dan ba su lokaci da za su zo su kawo wayannan makaman da kansu to shin wani mataki za a dauka ga wanda yake kawo nasa makamin akan lokaci bayan wannan lokacin kuma shine sai yan sanda kuma su fara kama wayanda suka ki kawo makaman su duk wanda ya kawo sa a wannan lokacin ba za a yi masa komai ba muna da jami'ai wanda suke sa mana bayanai na sirri wanda tuni dama an tura su suna ƙasa suna nan suna wannan binciken idan mutum ma bai kawo ba an gano shi a asirce an kamo shi an kwato makaman domin ko a baya ma an kama irin wannan makaman masana irin su dr Hussaini hassan na ganin cancantar ɗaukan wannan mataki a irin wannan lokaci an an bar shi kara zube kamar a yanda yake yanzu da yake wannan doka ta daɗe za a samu wayansu da suke da wayannan ababuwan kuma gurɓatattu ne kaga wannan doka idan an yi shi da wanda ya same ta ta hanya mai kyau da wanda bai same ta ta hanya mai kyau ba kaga duk za a share su sai a yi zubi wanda yanzu za a gane duk wani wanda yake da makami a hannu za a san da zamansa yanzu dai abin jira a gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan mataki zai yi ga sha'anin tsaro a Najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan, to har yanzu kan batun tsaro da kuma tashe-tashen hankulan siyasa za mu ƙetara ƙasar Ghana inda shugaba Nana Akufo Addo ke gargaɗi. Ridwan Abbas gare ka. Shugaban ƙasa na da Danko Kufa Ado ya yi kiran shugabancin manyan jam'iyyun siyasa biyu na ƙasar NPP da NDC su gabatar da wani taro kan sabon mako game da yadda za a kawo ƙarshen harkokin 'yan bangan siyasa in ba haka ba ya yi amfani da ƙarfin doka ya dankwasar da su. Shugaba a kufa a cikin jawabinsa na halin da ƙasar ke ciki a majalisar dokoki yau nan birnin Accra ya ce ya kamata a kare halin tsaron ƙasar da walwalanta ta haɗa ƙarfi da karfe wuri daya don haka ba zai yadda da harkokin 'yan bangar siyasa ba a zamanin mulkinsa. Lokaci ya kawo da za a kawo ƙarshen matsalar zubda jini na 'yan bangar siyasa hanya ɗaya da za a yi maganin wannan lamari ne. ta aikin kwamishin bincike godiya ya tabbata ga allah mun samu ɗiyan gane hudu daga rukunoni masu zaman kansu da a shirye suke su yi aiki na kwamishin ina fatar sakamako da yabawar kwamishin zai ba mu damar samu hanyar kawo ƙarshen irin wannan zub jini na siyasa a cikin ƙasar mu dangane kuma da irin abin da ya abu a taron 'yan zattarwa babban jam'iyyar adawa ndc a kumasi inda har aka rasa ran mutum ɗaya na kira abinci binciko lamarin a gano waɗanda ke da hannu. I want to use the platform of this message ina son in yi amfani da wannan dandali in gabatar da kira da kakkausar lafazi ga shagabannin jam'iyyun nan biyu cikin kasar mu npp da ndc su haɗa kai wuri ɗaya cikin hanzari nan da sabon mako su amince akan hanyar da za a kawo ƙarshen wannan mugun abu na 'yan bangan siyasa ina kira ga shagabannin jam'iyyar npp su gayyaci shagabannin ndc don wannan taro ma'aikatar tsaron ƙasa kuma za ta ja daga don ta taimaka taimakawa taron in kuma har yankurin jam'iyyun siyasa bai ma biyan bukata ba tauni zan yi amfani da karfin doka malam isa mai rago jarida ne kuma mai sharhi akan sha'anin siyasa na yi masa tambaya akan wannan kira na shugaban kasa na shugaban kasa da ya kamata muna alamu na cewa da ce sun rusar da kungiyar bangar siyasa na jami'ar npp da farko da ba inda kira jam'iyyun adawa na ndc su ma su yi hakan sabili sa na shugaban kasa suke da wuka suke da nama da wasu iko na mulki wanda ina da iko ya tabbatar da cewa waɗannan kungiyoyin bangan siyasa da suke harin da kashe-kashen gilla an rusar da su wato babban zaɓe na gama gari wanda ake sa ran gudanarwa a cikin watan disambar shekara dubu biyu da ashirin. A kan halin tattalin arziki kuma ko mai malamin zai ce? ya taɓa farin da dama na ɓangaren tattalin arziki amma bai taɓa zancen faduwar takardar kuɗi na gana su ba a halin yanzu inda masana tattalin arziki kowa ke kokawa cewa ta kamata shugaban kasa ya tabbi wannan zance da kuma matakan gwamnatin sa ke ɗauka ko ke sa ran ɗauka sun ganin cewa ka tabbatar da ɗorewar. wato takardar kuɗi na takar gana wato gana fi. Dangane da wannan jawabi na shugaban ƙasa dai ana nan ana tafka muhawara kuma ba za a ƙare a yau ba. Red Wanan Lahamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. nan haka ne kuma a gaida Ritwan. Daga Ghana kuma bari mu dawo Najeriya inda a yayin da wasu masu ruwa da tsaki ke kiran jami'an tsaron Najeriya da sabu a hankali wajen maganin masu neman illan ta zaɓe. Shi kuwa minista Hadi Sirika ke cewa gwada wanda ya janyo mace-mace a wurin zaɓe ya mace shi kaɗai. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka. daidai lokacin da masu ruwa da tsaki ke kira mutane su daure su fito zaɓe a gobe asabar ministan jirage hadi sirika ya shiga sahun waɗanda ke cewa kalaman shugaba buhari na diran miki akan masu satar akwatin zaɓe daidai ne sirika wanda ke magana da manema labaru a fadar aso rock ya ce illar da masu satar akwatin zaɓe ke yi ga demokaradiyya ba ta misaltuwa duk wanda ya kawo tashin hankali wato ba doka ba oda a ƙasa ya ce kena al'ummar najeriya su mutu baki ɗaya domin in ka kwace eh, ƙuri'a garin kwacewa aka yi fada aka rigima aka harbi mutane 20 30 gara kai kaɗai ka mutu saboda haka wannan ba gudu ba ja da baya muna bayan ka mai gaskiya lallai azimu wanda duk ya ce da tada rigima ranar zaɓe to 'yan sanda um, an ba ku doka cewa in ya tada rigima ku harbe kuma muna akan wannan mun dogara akan ta domin rayukan talaka da rayukan masu kuɗi da rayukan mai hannu da biro da ɗan jari hujja ma da ɗan gurguzu da malami da talaka da alkali da sarki da mabi duk ɗaya ne a wurin Allah kuma a wurin janar Muhammadu Buhari kuma jini ne ba za mu yadda ba wani ta da rigima ranar zaɓe a kashe-kashe ba za mu yadda ba duk wanda ya tada rigima za a harbe shi haka shugaban kasa ce ko muna bayan shi a wannan kuma na tabbatar maka talaka mai zuwa ya je je ƙura shi ma akan haka ya tafi. me sauran masu sharhi ke cewa ne kan zaben barista abubakar kurawa na karfafa gwiwar fitowa don kada kuri'a shi kuma comrade aliyu waziri na fatar jami'an tsaro za su yi aiki bisa ka'ida don kula da gudanar da zaben cikin yanayi mai kyau ina kira ga jami'an tsaron najeriya gaba ɗayan su kwansu da kwarkwatansu su tabbatar da an yi zaɓe tsakani da allah ba wai a bawa ko apc ko pdp haɗin kai ba a yi zaɓe tsakani da allah domin duk abin da zai je ya shafi najeriya har su kansu ma jami'an tsaron abin ya shafe su da allah tabbatar mun an kawo ci gaba a yadda za a tsara al'umma su kuma zaɓi abin da ya cancanta barista abubakar kurawa na karfafa gwiwar fitowa don kada ƙuri'a labarin cewa a a'a mutane suna ta yada labarai ko na gaskiya ne ko na karya ne cewa wasu kasashen duniya wai sun ba da wasu kuɗaɗe domin a zo a sayi hukumar zaɓe don a tabbatar cewa jam'iyyar adawa ita ta ci zaɓe to ba mu san gaskiyar wannan labarin ba amma mu dai abin da muke so mutane su gane yancin su yana hannunsu iko yana hannunsu su za su iya tabbatar wa kansa abin da suke so lallai ne mu fito mu yi zaɓe kuma lallai ne mu kare ƙuri'ar mu domin idan ba mu yi haka ba ko shakka babu sakamakon da ba mu gani zai iya sabawa wa mu da muke son manyan jam'iyyu na sukar juna da bauɗewa ƙa'idar doka kan zaben don samun galaba ta hanyar wa ma amfani da kuɗi ko neman sauya alkaluma. Nasura da maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. mu faɗa da juna Wannan haka yake kuma a gaida El Hikaya. A halin da ake ciki kuma ƙungiyoyin sa kai a jihar Taraba sun ce tunuma suka fara ganin sojoji birjik kuma masu doke-doke. Ibrahim Abdulaziz gare ka. wannan korafi da hadakar ƙungiyoyin sa kan suka yi na ko zuwa ne yayin da ake ci gaba da cece kuce game da umarnin da shugaba buhari ya baiwa jami'an tsaro na cewa duk wani wanda ya kuskure ya saci akwatin zabe to ko yayi akan ransa da farko barista nehru johnson na kungiyar civil society volunteer organization group ya ce yawaitar sojoji akan titunan jihar na ko saka fargaba a zukatan jama'a jihar ai mun gansu mun gansu har a cikin gari wansu za gansu da gemu wansu za ka gansu sun dora bandana wansu kawai ka gansu a titi suna ta duke duke mutane kawai ai ba haka muka san da sojojin Najeriya ba ai muna nan muna zama da su ai mun san halin nasu ai muka ga wani hali kuma bai da wanda bai tantance ba ai dole wannan abin ya bamu ya ba mu ya ba mu doubt ko sojojin kurai ko kwa ba sojojin kurai ba shi yasa muka kira wannan press conference mu gaya muku ku yan jaridu ku ma ku shiga cikin anguwa ku shiga cikin gari ku je ku bincika mana to ko an anya barista ba kuna neman daurewa satar akwatin zabe gindi bane kuwa har dai ga wannan dan fafutukar mu ba mu yarda magana cewa mutum ya rike akwati ah, akwatin zabe ya gudu da shi ba ai wannan ba masu saboda idan aka yaka ana cin ma mutane mutunci ana cin ma mutane mutuncin su da sauransu kuma ba masu amma idan mutum ya yi laifi bai kamata mu bi laifi kuma mu hukunta shi ba akwai dokokin mu akwai kotunan mu sai a kama shi a kai shi gaban eh, kotu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne ya ne ta ma jami'ar apc a jihar ke fa zargin cewa gwamnatin pdp da ke mulki a jihar da cewa ta shirya magudin zaɓe ta hanyar amfani da 'yan mashal kana kuma shugabannin apc masu kare kalaman shugaban ƙasa da ake cece kuce a kai barista ibrahim dukul sudi da ke zama shugaban jami'ar apc a taraba cewa ya yi mun yi korafi ma jami'an tsaro cewar wayannan 'yan banga ne wayanda gwamnatin jihar taraba take so ta yi amfani da su domin su hargitsa mana wuraren zaɓe duk inda suka san cewar ba su da karfi a wurin za su kawo mana fitina wata hargowa da hargido ba za mu yarda da ita ba saboda haka muke kira da babban murya jami'an tsaro wato hukumar 'yan sanda da sss su bude idanunsu mun riga mun musu korafi a rubuce lalle su dau matakai cewar ba za mu lamunce ba ba za mu yarda da taraba mashas ba a martanin da gwamnatin jihar ta maida ta bakin hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yaran labarai mr baladan abu ta ce tsoron karo da maza ke sanya 'yan adawa irin wannan zargi will not hold, or even if they are held, so that they will find a means of disrupting the votes. Ah, uh, babu gaskiya a wannan zargin da 'yan adawa ke yi san ma ba inda za su je kuma su kokari suke na ganin ma ba a gudanar zaɓe ba kuma ko an yi bacin zaɓen za su yi ba shi sa masu ke irin waɗannan soki burutsu domin kawai su kawo rudani ai mai jama'a ba yadda zai amfani da karfi don haka ba gaskiya bane abin da suke faɗi a cewar hadimin gwamnan jihar. as much as possible ensure that the elections hold very peacefully because we know we are going to win. Yayin da ma dai ake shirin soma gudanar da zaben a gobe Asabar, yanzu haka jami'an tsaro ne ma ke ci gaba da shawagi domin tabbatar da doka da oda. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Gaida Ibrahima To rahotanninmu fa ba za su kammala ba ba tare da jin ta bakin hukumar zaben Najeriya da kanta ba game da shirin zaben na gobe. Don haka Sale Shehu Ashaka gare ka. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce gabanin rufe raba rijistar masu zaɓe hukuma ta samu nasarar raba fiye da katuna miliyan 72 da hakan ya nuna kashi 86 na adadin dukkan rijistar da masu zaɓe suka yi. Yakubu na magana ne a ci gaba da ganawa ta kullum da masu sanya ido kan zaɓe da manema labaru a Abuja. Rijistar mai ƙasa miliyan 84 ko kuma ce sama da miliyan 84. Cikin wannan adadi ya zuwa ranar da muka rufe karban katin shaida na zaɓe 'yan najeriya fiye da miliyan saba'in da biyu suka karbi kati na zaɓe su wanda suka rubuta na zaɓe kama ya zuwa yanzu adadin su ya kai miliyan saba'in da biyu. hakanan farfesa yakubun ya ce hukumar ta kammala dukkan shirin tabbatar da nasarar zaɓen a asabar din nan 23 ga watan nan na fabrairu duk da haka farfesa jibrin ibrahim na cibiyar demokradiyya ya ce akwai darasi da zuwa yanzu hukumar zaɓe bata koya ba zaɓe a ƙasar nan abu ne mai wahala to amma wahalan zaɓen an san su an san muna da yawa an san wuraren wasu suna da nisa kuma an san takaddun zaben ba isasshen lokaci na bugawa to abinda wannan ke nuna mana cewa su uku kenan ana soke zaɓe lokacin da ta taso har yanzu ba mu koyi darasi daga abubuwan da suka faru a da ba wannan koyon darasin shine da muke nanata musu kada a kuma gaskiyan maganan kasawa ne a wurin eh, masu shirya zaben tunda sun san yawan mutane sun san matsalolin da ake ciki kuma sun kasa yin shirye da ya kamata a yi a kan lokaci da na tambaye shugaban hukumar zaben ko akwai wasu masu masa zagon ƙasa a hukumar zaben ga abin da ya ce makarkashiya Eh. Allahu alamu na gode. Juma'ar nan a bisa doka ake rufe yakin neman zaɓe inda ake sa ran mutane za su rufe numfuransu don kaɗa ƙuri'unsu a sabar ɗin nan daga karfe takwas na safi. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria. ni abin da ke damuna, siyasa ƙasar mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance. kuma ga lokaci yana ga tahuwa nan gaba dan kada ana yin zaɓe haba har to Allah shi kyauta kuma da Sale yanzu kan ga wannan sakon Talaka ka kamar kuka kuri'ar ka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. Mun ce babban abin da za mu ba ƙasanmu shine zama lafiya da wadata. bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari sun cika alkawari Sashen Hausa na murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai bi kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumi su. Murar Amurka daga Kaduna. Muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran mu na sada zumunta. Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana. A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba za mu kawo muku shirin sa'a ɗaya domin sanar da ku wainar da ake toyawa. Don haka sai a kasance da sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. ku. Wani haka ne kuma a gaishe ku yanzu kan ga Muhammad Baballe da labaran duniya amman fa a takaice. Ibrahim ga labaran a takaice. Fadar White House ta sanar jiya Alhamis cewa sojojin Amurka kimanin 200 za su ci gaba da zama a Siriya bayan an janye akasarin sojojin daga kasar. mai magana da yawun fadar white house sarah sanders ta faɗa a wata takaitacciyar sanarwa cewa kaɗan daga cikin sojojin kwantar da tarzoma za su tsaya a siriya zuwa wani ɗan lokaci amma ba ta ba da cikakkun bayanai ba wani da daɗɗan mai bawa shugaba donald trump shawara roger stone ya baiwa wata alkaliyar kotun tarayya haƙuri a jiya alhamis wacce take gudanar da shari'arsa da ya wallafa hotonta a shafinsa na sada zumunta tare da abin da ya nuna hoton bindiga ta, fuskar mai shari'ar a cewarsa babu wani abin da zan ce ko uzuri da zaki gasgata wannan wani abu ne na rashin tunani mai kyau stone wanda ya ayyana kansa mai dabaru a siyasa ya faɗa wa alkaliyar kotun gunduma da ke washington imi barman jackson ya yi nadamar abin da ya aikata wani alƙalin tarayya a jihar maryland ya ƙi ba da belin wani dogarin gaɓar ruwa mai suna christopher paul hanson a jiya alhamis wanda ake zargi ya tattara makamai don ƙaddamar da harin ta'addanci da kuma kashe mutane da yawa a cikin amurka alkali charles day ya ba da umarnin ya ci gaba da zama a gidan yari zuwa nan da sati biyu yayin da masu gabatar da ƙara suke duba yuwar ƙara wasu cajin a kansa Sakataren harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka ba ta da nufin sassauta takunkumin karya tattalin arziki a kan Koriya ta Arewa har sai bayan ta samu tabbacin cewa gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi matukar rage irin barazanar da take a matsayinta na ƙasa mai ƙarfin makamai masu linzami. Babban jami'in diflomasiyan na Amurka ya faɗa wa gidan talabijin na NBC a cikin shirin safe. to ban wato tari ka ba baballe da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi baballe da ya karanta mana labaran duniya da cd da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin da smith ni ibrahim kalaman si garba ke cewa sai kuma da hantsin. Le monde aujourd'hui. À Washington.